يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ku waɗanda suka yi imani idan kuka yi nufin tashi don yin sallah kuma kuka zama kuna cikin ƙaramin kari to ku yi alwala ku wanke fuskokinku, ku wanke hannayenku haɗe da gowawunsu, ku shafi kawunanku, ku wanke ƙafafunku haɗe da idon sawu wato tudun ƙashi da suke ƙarshen ƙwabri da dunduniya. Idan kun yi kari babba, to ku yi wanka, idan ba ku da lafiya, kuna jin tsoron ƙaruwar rashin lafiyar ko jinkirin warkewa, ko kuna halin tafiya, amma lafiyar ku ƙalau, ko kun yi kari ƙarami na biyan buƙatar bayan gida. ko kari babba na saduwa da mata, kuma ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi ba bayan kun yi bincike, to ku yi taimama shi ne ku taɓa ƙasa da hannayenku sai ku shafi fuskokinku. Ku shafi hannayenku da ita, Allah baya nufin ya sanya muku tsanani a cikin hukunce-hukuncensa, kamar ya tilasta muku amfani da ruwa alhali za ku cutu, don haka sai ya shar'anta muku madadinsa, yayin da ba za ku iya taɓa shi ba, saboda rashin lafiya ko rashin ruwa don cika ni'imarsa a kanku. ko kwa gode wa ni'imarsa da ya maku ba za ku butulce ba.